makashin halittar mu mamallakin mu wanda suke gudanar da lamarin gobe da kullum Allah ta'ala ya ba mu ikon addu'a a wannan muni na 23 ga watan Ramadan Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai a kirgin miladiya Allah ta ya ba mu damar addu'a wannan musulunci na Umar ibn Abdulaziz kamar yadda muka saba aduwa cikin wannan wata na Ramadan domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma muna kuma Allah ta'ala ya dace da mu kan daidai da kuma aikata daidai akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yake cewa a yana so a taimaka a kara nasiha wa masu itikadi game da abubuwan da suka zama wajibinsu da kuma abin da ya haramta saboda a kiyaye a yi ibada mai inganci a dama ya kamata a ce mutumin da zai shigo itikafi tun farko ya yi tambaya da san zai bari itikafi tukuna ba a ka kawai kare ana cewa itikafi itikafi shi kenan kawai sai ka an kawai sai an sabara ka shigo ba ka san ba da yi ake itikafi ba ya kamata ibada